قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس منه إتينا وقد بعث الله رسوله محمدا bayan malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya faɗa mana cewa al'umma baya yiwuwa ta rayu ba shugabanci ba jagoranci ba mai cewa a ba mai cewa a bari irin rayuwar da mutane suke son su yi yanzu irin rayuwar da mutane suke son a yi yanzu kowa ya abin da ya dama to bayan ya kawo wannan kuma ya kawo dalilan cewa in har an yarda da shugabanci to a zaɓi shugabancin da Allah ya aiko maza sama da shi domin shi ne mafi alkhairi shi ne alkhairi ke cikinsa ba waɗannan al'anzimar iya ba waɗannan tsare-tsaren da ake kirkiro su yau wani kirkiro nashi gobe wancan kirkiro nashi ba za ta fitar da ɗan adam sai an koma zuwa ga haske fi larji uwara a faltani su nura zai a koma a nemo hasken to shi ne cewa kan ba asan Allah rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya aiki annabinsa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam bi afdalil manahiji wa shara'i da mafificin tsari ko mafificin shari'a mafificin shari'a wa anzala alaihi afdalil kutubi كما الله يسوخ مثل مثل في شلة فيه وارسله الى خير امة اخرجت للناس فانه الله يأيكوش زواج على الامة دا اتشي ما في الخير مع الامة كما امتسد للناس دم تاني يسا دم مسلمين دي زونا لا يخدم الناس فلا خير فيه أزونا أغايوة تباك ده هدما دا كتيمة متعين تباك ده مكتب تقور خيرية على الأمة أن نسلمها shi yasa da aka tambayi manzon sallama ayyun nasi anfa'u ke ce khairuhum anfa'uhum ayyun nasi khair afwa waye a cikin mutane yafi hadisi hasan dogon hadisi manzon sama karshe ma sai nuna cewa wallahi tallahi gara in tsaya in yi ma dan uwana hidima musulmi in tsaya in biya masa bukatarsa wallahi ya fi min in zauna in yi itikafi wata guda a wannan masallacin nawa wani ya zo yana da wata bukata ka tashi ka je ka biya masa wannan bukata ya fi ka je masallacin manzan da sama kai itikafin wata daya hadisi ne hasan qala albani ya hasana ta cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi ne dogo kana da mukami kana da wata damar da za ka yi ma dan uwanka musulmi to za ka ga alheri shi ne wannan khairukum shi ne khairu ummatin ukhrijat lin-nas an fitar da mu ne don mutane linakhduma an-nas dan ni ma al'umma hidima shi yasa wanda yafi alkhairi shine mutumin da yake tsaye wajen ya gane al'umman nan za ta samu me zai iya ma wannan al'umma wa akmala lahu wa li ummatihi ad sannan ya cika masa kuma ya cika ma al'ummar sa addinin ta ba a bukatar wani abu sabo a ciki wa tamma alaihim ni'mata sannan kuma cika musu ni'ima wa harrama jannata ala illa ala man amana bihi sannan Allah ya haramta shiga aljanna sai ga wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bima jaa bihi kuma ya imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ولن يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به sannan ba za a karɓan ma wani addini ba face sai musuluncin da manzo Allah sama ya zo da shi wa man yattaqa dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya je nemo wani addini ba na musulunci ba to wallahi Allah ba zai an san masa ba kuma ranar lahira sai ya zama cikin tababu shi kuma addini kullun la yatajazza الدين كل لا يتجزع خلقوا في السين كعفة ديك حكتي أي بانو من بعض الكتاب ونخفق ببعض وذا بعض عندي من وعندي بمن بكم شيء كينا إذا من هذا الفصام النكد ربع الدين الجابي دعما لله لله ودعما لقيصر لقيصر الأسواق والمكتبات والمكاتب والمصانع كلها والسلطانات كلها لقيصر المسجد وحده لله كما أخذت يا نزيبا مسلاتيني كوينة الله راجع مسلاتي شكينا وشك سياته مسلاتي ونسيرا جمعه yanzu ai wannan Musiba ta zo mana nan kasashe akwai mutanen mu waɗanda ba ruwansu da masallacin materan juma'a ranar juma'a wani kuma duk sallah za a kira sallah amma kasuwar shi ba addini shagon shi ba addini iyalan gidansa ba addini komai na shi ba addini ofis ɗinsa ba addini a wa akhbara fi kitabi annahu anzala kitaba wal hadida li yaquma an-nasu bil sannan Allah ya ambata a cikin alkur'ani cewa ya saukar da littafi wal hadid sannan ya saukar da karfe li yaquma an nas bil qist mutane su tsayi da adalci wa'azi kawai ya amfani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba ne ja'ala ja'ala fi yadihi al-yumna al-qur'ana وجعل في يده اليسر السنانه ya sanya alkur'ani a hannun dama a nan salama a hannun hagunsa kuma ya sanya ne ya sanya makami bu'istu bisaifi haka manzo sun ne ce Allah ya aiko ni da takobi eh takobi saboda akwai mutanen da su la'anannu ne la'imai ne su ba za su ba addini ya zauna lafiya ba to dole addini ya difa'i akan kansa dole ba kai shi kariya addini zai taɓa kowa amma duk wanda ya taɓa addini shi kuma addini zai taɓa shi ita ce ka'idar musulunci to shi ne din da ake magana فقال سبحانه وتعالى في ألا نتركي لدوكتنا يتي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الإسلام أيكم من ذنمه bayyinati da bayyina da hujjoji da mu'jizozi su yi bayani da baki sannan kuma su zo da mu'jiza wadda ke nuna cewa su ne su tabbatattun annabawa ne daga Allah wa anzalna ma'ahum kitaba sannan muka sauka musu da littafai kowane annabi aka bashi shi littafi wal na sannan kuma aka ba su ma'auni ma'aunin nan malamai suka ce shine ma'auni na kwakwalwa wanda kwakwalwa ce ke tantance abubuwa ita take fassara nafsi kwakwalwa ce take aikata kanta take ake aiki da ita domin a fassara sai yasa na ya faɗa mana cewa ita shi hankali shi hankali inji eh, inji baya aiki sai an kunna shi sannan wani zubin yana tsayawa a yi a yi da shi tashi ki tashi to shi ne shi ne hankali to daga hankali yana da haddin a shari'a yana da iyaka shi bai isa ya zama shari'a ba sai dai shi abin da yake shi ne yana bayani a gane shari'a liƙuman nasu bil qist Allah ya haka ne dan mutane su zauna cikin adalci ba zalunci wani ba zai cuta wani ba wani ba zai zalunci wani ba shi ne qist wa anzalna al hajji sannan kuma mun saukar da bakin karfi fihi ba'sun shadid a cikin sa akwai ƙarfi mai tsanani wa manafi'u lin nas sannan kuma yana da amfanin nuka masu yawa ga mutane yanzu gashi nan wannan kowa ya san amfanin ƙarfi. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب sannan kuma Allah ya haka ne domin ya sanar ya san waɗanda suke taimakonsa da kuma manzanninsa a baki suwaye suke taimakon shi suke taimakon manzanninsa a baki ko da ba a san su ba inna Allah lallai Allah qawiyyun mai ƙarfi ne aziz sannan mabuwaye kaga akwai akwai bayani sannan akwai kuma ne akwai amfani da ƙarfi wasu malamai suka fassara karfan nan a matsayin cewa shugabanci ke shi an sha faɗa mana cewa ababe uku su suke hana a yi sabo a duniya abinda malamai ke cin alwazi'u alwazi almani a ce alwazi ma na uka min irtikabil ma'asi abubuwa uku ne akwai alwazi'u a akwai ɗabi'a ta hana ka kai abu cikin mu nan ba wanda ɗabi'a ce da lafiya shi lau shi ke nan kawai sai a ce yawo tsirara tun da Allah ya halicci dan adam dan adam baya son a ga ya yawo tsirara ko fasafiqa tifani alayhi ma min war'i jannati ko annabi adam alaihi da hawa suka rika rufa al'aurar kaga kaga kaga alwajin fari yake idan wannan bai aiki ba ɗabi'an mutum bata bashi abu ya gane ba cewa abin nan bai da amfani sai a yi alwazi uddini shi ne to kaga abin da Allah ya aiko manzanni da shi manzanni sun zo su aka da mutane suna da abbabai salima amma kad takunu tabai mustaqima fa ya'ti ad-din ليعالج مشكلتها وعللها ويصححها ويصلحها الدين فيه يضر يعوي كحتى بدأ أحكام درجة الله سيد الذي أتي بشيء sai addini ya zama ya fi bai ba su ba kuma la takhlu tabi'atun min khalal shi yasa sai ka ji shi al-tabu as-salim ashe akwai al-tabu as-salim kenan إن كان هنالك طبع سليم فلا بد من أن يكون هنالك طبع سليم إن أقوي تبيئة وتتك لابيية وفي أقوي مرة لابية sai na uku na ƙarshe shine alwazi usulfani wasu wa'azi zai masa amfani Shi ne in sun iya a ba su tashi to daga nan shi ne dole akwai gwamnati dole zama akwai gwamnati dole zama akwai gwamnati a nan ne gwamnati za ta yi aiki hana ta tashi da ta sannan sai da Allah ya dan adam shi dan adam zai san su in ka mushi sako-sako ya san ba doka to wallahi zai aikata abin da ya gada dama ne amma idan ya san doka za ta yi aiki a kansa to shi kenan sai ga yana kafa kafa mai alwazi tabi'i ya bukata ka masa wa'azi mai alwazi uddini in ka masa wa'azi zai gyara amma wanda ba yi da biyun nan duka to sai an taba jikinsa wannan a ƙarƙashin alwazi usulfani aka samar da hudu aka samar da tasirar aka samar da kisawu hududi in ka taba haddin Allah ka taɓa iyakar Allah da Allah take ga abin da za a maka kisasi ka cutar da wani sai a daukan masa hajjinsa. ta'ziri abin da nassi bai zo sarihi ya ce ga abin da za a ma mutum ba sai a masa a yanzu a cikin wasu ƙasashe suna da ta'zir bil qasd قال ابن تيمية آيات التولاء وهن الأساسيات الشرعية في إسلام الرأي والرأية هل يجوز هل يجوز التعذير بالكسب؟ إيه يا حلست أي ممكن تعذير تهني أخشي شيء أن يكسكو كل أخشي شيء شيء يفوت سنة ثم يعذر <laughs> هذا يعذر غيره شيء صار سوى تهن الوادي السلطاني قمت تتسامد وانا سو جواجرني وزواجرني ana fatan wanda aka masa hajji to an sarriyar masa idan mutum ya zina aka kashe shi aka jefe shi to Allah ba zai masa kuma azaba a lahira insha Allah sannan kuma zawajir idan wani ya ga abin da aka masa shi ma ba zai ko waljawi yasma'u ma qad halla bil ko sai ba zai shine wannan wani haza a amara annabi sama ummata bi tawliyati ulati umurin alayhi da wannan ne manzo sama ya umarci mutane cewa ne al'umma ta zama ta da shugabanni bi tawliyati ulati umurin alayhi su zaɓi shugabansu su naɗa shugaba kaga wannan haddi ne malamin mutumiya yake ga yan shi'a masu cewa Allah ne ke naɗa shugaba ha eh Allah ke nada shi a abin nan a al-mashi'a al-qadariyya al-kauniyya amma a al-mashi'a al-shar'iyya mutane ke nada shi sai su abuka mutane suka nada shi Umar mutane suka nada shi Usman mutane suka nada shi Abu Ali mutane suka nada shi Muawiya ibn Abi Sufyan mutane suka nada shi kafin sa al-Hasan mutane suka nada shi dukkan wani shugaba shi yasa malamin tafiya rahmatullahi a cikin minhajus sunna ya ce daga cin agarabu agarabu a ja'ir shi'a shi ne za a muhimci haula ila'imma a'immatun la sultana lahu ka daɗa mutum shugaba amma kun zai da an yanzu sai ka ce wane ne lima amma kun zai da masallaci ba san inda yake sallah ba har wani ba za ke liman ba masallaci to haka a ce ka ce ka naɗa wani amma ko ba shi bane shugaba Wannan nan kasa wani ya taɓa naɗa kan shi ya ce shi ne shugaban ƙasa ko a waka shi a gidan yari ya mutu shugaban kasa ya mutu a gidan yari ai tabbas ba shi bane shugaban duk wanda ka biya mutu a gidan yari ba shugaban ƙasa ba waƙi na nuna ba shi bane shugaban ƙasa shugabanci waƙi ke tabbatar da shi in kai ne shugaba kai ne shi yasa masu karanta hadisan maza sama kan biyayya ga shugabanni sai su ɗauka ana nufin wasu shugabanni ne can waɗanda ba su a waɗanda shugabannin masu jiniya namu su ne masu wucewa wiwiwi ɗin nan to su ne maza sama yake nufi a wannan zamanin mu musu biyayya wanda kike da sojoji kike da 'yan sanda kike da kotu ba wanda ya ce ka musu zanga-zanga su ake nufi wa in jaru wa in fasaku ma a ƙamo fi kuma salata matakar suna sallah kaji shi ne wannan manzo sama yi umarni da shi cewa a nada shugabanni wa amara wulatul umuri an yaruddu al-amanat ila ahliha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci jagorori su kuma su mai da amanoni zuwa ga masu su malamin taimiyya ya dauki ayar da ta kawo wannan inna Allah ya muku kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha في شرهم السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية يتشي الأمانات إن ولايات وأموال شيء شو قبنش الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها الأمانات إن على اسمين اسم ولايات وجسم أموال shugaba in aka naɗa shugaba to abu biyu ake bukata yi amana amana abu biyu take nufi amana ta farko hauliyatul mustahiqina naɗa waɗanda suka cancanta su jagoranci mutane ministoci permanent secretaries daraktoci sauran parastatals na gwamnati duka shugaba ya naɗa waɗanda suka cancanta wanda za su riƙa wakiltarsa su rika yin aiki domin duk wani shugaba shi kaɗai ba zai yi aiki ba shi yasa idan Allah yana son shugaba da alkhairi in ji manzo alsama sai ya ba shi wazirai na gari an ce alwuzara su ne waɗanda suke mataimakanka sai su ta aiki da an tashi sai a ce wane ne ke na su wasu ba a san su ba ma fa yanzu akwai wanda zai yi aiki famanin tafiya da yawa ba a sanin su harkoki da yawa ba a sanin su amma kuma suke aiki a gwamnati amma ba zan su ba amma idan Allah yana son ya jarabi shugaba ya nufi shi da shan sai ya ba shi mutum kalala ya ce a yi fiki in sun zo su ba shi shawara fiki ba shi shawara arziki ba shi mummuna shawara abinda zai zama za a ce ala wadare abinda zai zama halakar al'umma sai ta ba shi shawara ya ce su je su za su ke. yi shi ne abu na farko amana shugaba ya nada mataimaka waɗanda suke an san su sun cancanta duk wanda ya cancanta a naɗa shi a naɗa shi ko an san shi ko ba a san shi ba ko da alaƙa ko ba alaƙa sabanin demokuraɗiyya waye muka siyasa da shi waye wani babba ya tsaya masa in babu waye muka siyasa tare da shi sai a kawo kuma tsarin wane ne wani ya kawo shi waye kawuwa ne? wannan shi ne ke kashe kasar irin kasashen waye dan jam'iyyarmu mu an gama siyasa waye dan jam'iyyarmu a taka mashi ba a yi wannan ba wane ne wane ya kawo shi wanan nan ai muna da alaka da shi da ka ba shi ya cancanta bai cancanta ba shi ke abu na biyu shine amwal amanat amwal isimi na biyu ke na dukiya shugaba ya sanya dukiya ya wani ya aiki da ita da ya cancanta ya sanya ta a inda ya cancanta ya sanya ta aikin a a yi a da shi aikin ba a yi ba da shi amma ga baki ɗaya ka'ida ita ce kasance maslaha ake kalla sarrufin ra'ayi alin ra'ayi ya ce manutsun bil maslaha duk yadda shugaba zai juya dukiyar mutane to zama ya kalli maslaha abin nan zai zama musu mai amfani domin zai zama musu amfani shi ke waɗannan su ne al'amana to ya za a yi a yi babu hisba babu tauliya shugabanci ba zai yi babu hisba masu tsaro masu kula da aiwatar da abu yan hisba yan hisba ko ina suna shiga kun ga anti-corruption efcc icpc duk a ƙarƙashin hizba suke a musulunci duk tsarin hizba wanda za zama suna binciken ma'aikatan gwamnati ya kowa ke tafiyar da aikinsa da aikin hizba ne a musulunci daga hizba wata wata mu'assasa ce a gwamnati mai fa'i ita ce inji ta gwamnati na gwamnati in babu hizba ba gwamnati a musulunci Wa'iza, haka mu bainan nas tahkumu bil idan za su hukunci tsakanin mutane su akan da adalci wa amarahum bi ba'ati ulati al umuri sannan annabi sama ya umarci su kuma talakawa al'umma shi ma shugabanni biyayya fi da'ati Allah subhanahu amma za su musu da'a ne a cikin abin da ya zama a Allah shugaba baya bada umarni sabon Allah ne a bi shi amma kuma wannan ba yana nuna a shi kenan ta ce a masa zanga-zanga a cire shi ba a wannan mas'alar ba za a masa biyayya ba ko ita da ake magana makanta wanda sauran matsaloli idan yanzu shi ke sai ce to na janye wannan magana shi nan sai kawo kishiyarta ya kaga tirire da kitabu da sunna to anan dole a bi وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم قسم رسول ياتي إذا متعني أكو ذات التفيع وتسنى شوزبان وضعف شوزبان لها وسمع لبيترون الغنى حديثا هذا سنة لتعمى حديث حسن cewa idan mutane za su yi shugaba za su ta tafiya ba tafiya ba to su nada shugaba su uku ne to su zaɓuwa ne muna yin wannan sannan ni na cancanta ba zan iya cewa ni ne shugaban ku ba saboda ina jin tsoron wani ya zarge ne ce mun ni ne san shugabanci shi nan sai aika tafiya kawai tafiya yan jinya kowa ya sa malba a kan shi ina al'umma za ta ci gaba a masallaci ba shugabanci limani baya jin shi shugaba ne ko da kan wani daga cikin mamu zai gaba da umarni sai kaza za a yi yadda ana kallon shi yana alwala sai wani ya ce a tada sallah ana kallon shi na alwala ko ana hango shi yana sauwa sai a ce a tada sallah wani shaidani ya ce ma wani shaidani ya shiga wani ya shiga kai ila danin da fita da ya kama kai ma shaidani ka ga ba shugabanci tun a masallaci a gida ubaba zai ke ce ma 'ya'yansa da matansa shi ne shugaba a jagoranta ya ce abu kaza ya yanki ba a ce Abinda bai kamata a yi sabani a kan shi ba zai da ana sabani a kai ba shugaban da zai zo ya yanki hukunci na ƙarshe in aka yi sabani shugaba ne hukumul hakim ya fa'ul khilaf idan aka yi sabani aka samu wancan suka ce kaza to abinda ake bukata shine shugaba kawai ya dau gudumar shi guduma ce ko sai ya buga kowa ya dole a kowa zai goyi baya kuma za a ci gaba da sabani yadda al'umma ta ke ce shi yasa idan akwai abu na gyaran kata ko gyaran al'umma aka kawo shi mutane suka yi ta ce kuce to shugaba ko ke amfani da wannan kato kujerar tashi ba cibin da ke na shugaban kasa girma a zahiri da baɗi ka kotar teburi ne da ka shiga zai tsorata ka ban fa taɓa shiga ba katon teburi ne ba wai teburin wasa ba ne saboda duk takardun ƙasar da aka suna saman shi da fayilolin da sawa da na aka da na kowa duk muna can a sama to sai a yi shi dan kalani hissan wa ma'anan babban tebur da zarar an yi sabani ko shugaba sai yanki ya ce kaza ne kenan magana ta kare kuma a musulunci dole kowa ya hukumin ne ya ke nan. da wannan ne malamai da ko saɓanin ganin wata aka yi shugaba ce ban yanzu da ganin watan ba shi kenan dole kowa ya bi shi kowa ya zai shugaba da azumi ba gobe ba ne sallah shi shi in ka yi ka saba ma Allah haka shugabanci yake a musulunci shi ne gaskiya kuma da shi ne al'umma take ba abin wasa bane fa shugabancin nan amma mu ya nake yi da shi masallaci ko wani zai tashi wannan man yanayin fa da nake ciki na hada sallan nan nan na kai damanan nan liman bai hada sallah ba wani wai sai ya zo ya ja mutane a masallaci wai ya ja saboda shi ne shugaban yan tawaye shi ne ya hada musu sallah su kuma su bi shi har da masu gemu da masu dangaren lamar kafin na kana tare da ita kuma ka wulakanta lima shi ne wannan wafi sunan ne aiban an abi wata mislahu ya wuce ka san kuma so fi musnadin imam ahmad an abdullah ibn umar wa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu bi thalathati yaqulun bi thalathin min al-amr illa amma wahidahum ba ya halatta mutane uku su tafiya a daji suna tafiya a hanyar daji sannan ba su da shugaba dole sai shugaba mu ɗauko irin waɗanda abubuwan ma'auna su mu aiwatar da su mu gani za mu ci nasara ko ba za mu ci nasara ba idan an san dama ga shugabancin asali to ka ganin ba ba bukata sai ayi. kuna tafiya dama wani shine limamin ka ko kuma shine shugaban kungiyar ku ka ga ba shi kuma yin sabon shugaba ba dama shine shugaba kana tafiya da iyalanka a motar ka kai ne shugaba dama wani shugaba kuma za a naɗa kai ne shugaba wa kai aikin shugabancinka a idan kana ta gaba fi a kallin jama'ati idan ya kasance Allah ya wajabta a al'ummar da ta fi karanci ita ce ne a al'ummar jam'i nawa ne wa aksar lijtima'ati sannan kuma haɗuwar da ta fi karanci ita ce ne a asafa بين السفل والحضر أيهما أكثر وقوعا في حياة الناس كان زمن جدا لتبيع ونين في يوا زمن جدا في يوا الأصل الحضر والفرق السفر حتى لي أيوة وأدم يزون عائلة تفيا زوا صلى الله مزل وسلم حكيم حكيم كما سفيا شيء idan aqallul jama'at sannan kuma aksarul ijtima'at an ce a zaɓi shugaba an yi walla ahadahu an yi walla a naɗa ɗayan ya zama shugaba kana haza tambihan ala wujubi dalika fi ma huwa aksaru min dalika wannan faɗakarwa ce a game da abin da ya fi zama wajibi wanda ya fi yawa fiye da wannan kaga kiyasul aula ce ko shi ana zaune a gida kuma ana zaman kasa shi ya fi cancanta ce ana da shugaba shugaban nan kuma ya zama haziri ya zama haziri mai ƙarfin niyya ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا shi ya sa shugabanci ya kasance ga wanda ya ɗauki shugabanci a matsayin addini ya taƙarrabu bihi ilallah Allah wanda zai ɗauki shugabancin nan nasa a matsayin ibada da zai nemi kusancin Allah da shi wa ya fa'alu fi wajiba bi hasabin insani kuma ya aikata abin da yake tilas gwagwadon iyawarsa min afdalil a'mali salihah shugabanci zan mafi cikin mafi fitan ayyuka na gari shugabanci shi yasa al'allamatu abul abbas al-qurtubi a cikin al sharhin muslim yana sharhin hadisin da ke cewa a nemi shugabanci ya ce a nan ana magana ne akan wanda ya san bai cancanta ba amma ka cancanta kuma kana ganin za a naɗa waɗanda ba su cancanta ba to ka ce ni ne nan na cancanta sai da wani da wani na duk da za ku zaɓa ba su cancanta ba saboda hujjoji na kamar kaza kamar kaza ni za ni ne shugaba to naɗa ni shugabancin ijalni ala khazainil ardi inni hafizun ali to dan al'amurra suka lalace kana kallo Allah sai ya kama ka rayuwar mutunci ba rayuwa ba ce ka munafunci ko ba rayuwa ba ce ta ananiya ne kai na na fito rayuwa al'umma ita ake kalla amma mu ya muke hatta qad rawa al-imam ahmad fi musnadih an annabi sallallahu alaihi wa sallam har al-imam ahmad ya goyito duk da isnadin yana da rauni إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر وانت ألا يقصوا أتشوها للتسع إمام عادل في شوقباء عادل وانا حديث إسناد سينا دروني أما قم معنسة من شوشي سودا أي سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله الأول من الإمام العادل في شوقباء عادل هنا سنوا ألا نبوء القيامة هذا لبابه في نوى سيساته سمناك ومن سمك إن المخصطين على مناذر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حقهم وما إيه وما ولو وانا فيك يا آدل في أشكين شو قبل تنزل أبونا أجب أنت أمس وانا ألا يبسو أسنها لك سمناك ومثلا لا تبدو دعوته وشو أكبا أجن كمان أبدو أسنه ومنهم من الإمام العادل أو الإمام المقصد shugaba adali in yi addu'a ya daga hannu sai ya Allah kai kaza wallahi Allah madaukakin sarki sai ya karbi wannan addu'a ta kuma sai ya aikata abin da ya yi wa abghad al-khalqi ila Allah imamun ja'irun sannan wanda Allah ya fi a cikin halittun da shine ja'irin shugaba ja'ir dan sama jannati ba jimala huwa al-imam a cikin gomba a cikin magana ja'ir ja'ir ja'ir al-jahil الجائر ضد العاجل الجو شيعي الله إبامي يكون زما شو أقول إني عادلي الله سائل إني تشو قبل شيء عادل يا الله خانا من يكون شيء وإذا كدو وان دي تبنون ولا أبو دي سنشان كأجارة يتلوى يجارة يتشوى أجارة هنا دي يكون دي جارة ياها إن شاء الله ياها إن شاء النبي صلى الله ياها إن شاء الأمة من kana da ikon da za ka iya gyarawa ka gyarawa Allah shi kyauta Allah